نافع عن ابن الله بن دينار انهما اخبراه ان عبد الله بن عمر قدم الكوفه على سعيد بن ابي وقاص على كعب بن ابي وقاص وهو عليها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الكفين فأنكر ذلك عليه وقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه فقدم فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا إذا أدخلت منزليك في الصفين وهما ظاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغيب فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الخارج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وانا shine darasinmu na نقوم sha أشكم موقع أيو muwafa a yau ga yau hudu ga watan takwas sunan hijira dubu biyu da a miladiya dubu biyu da shida wanda ya dace da sha biyu ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da ashirin da bakwai sha biyu ko sha uku sha biyu mun karanta hadisin farko na babul masai alal kufain yanzu za mu shiga hadisi na biyu yace wa haddathani an malikin an nafi'in wa abdullahi ibn umar wannan hadisin imam malik ya ruwaito daga daga malaman sa guda biyu nafi' da abdullahi ibn dinar annahuma akhbarahu suka ba shi labari anna abdullahi ibn umar anna abdullahi ibn umar a cewa abdullahi dan umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadimal kufa ya zo kufa ita ce cibiyar wato iraq capital din iraq a zamanin sayyidina umar ala sa'ad ibn abi waqqas zuwa ga sa'ad ibn abi waqqas wa huwa amiruha alhali shine gwamna shine sarki a kufa ra'ahu abdullah ibn umar yamsahu ala al-khuffayn sai abdullah ibn umar ya ganshi yana shafa akan khuffi fa ankara dalika alaihi sai ya masa inkari yace dan me kake shafa akan khuffi wa qala lahu sa'ad sai sa'ad ya ce masa sal abata tambayi mahaifinka idza qadimta alaihi in ka koma gida kadima abdullah abdullahi ya dawo ya iso madina fa nafiya an yas'ala umara an zali sai ya manta bai tambayi mahaifinsa umar kan hukuncin shafa akan kufi ba hatta qadima sa'ad har da sa'ad ya zo madina fa qal sai sa'ad yace masa asa'alta abak ka tambayi mahaifinka qala la sai yace a'a ban tambaye shi ba fa sa'alahu sai abdullahi umar ya tambayi mahaifin nasa a lokacin kala umar sai umar yace idza adkhalta rijlayka fil khuffaini wa huma tahiratan idan ka sanya kafafunka a cikin hufi alhali suna da tsarki famsah alaihima to za ka iya yin shafa a kansu kala abdullah sai abdullah yace masa wa in jaa ahaduna min al ko da ɗayan mu ya dawo daga ya zo daga wato ya fito daga makewayi ya fito daga yin ba'aya فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائب ko ɗayan ku ya fito daga wajen bahaya wannan hadisin ya kunshi a wannan muhawara da ta faru tsakanin abdullahi ibn umar da sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas ina jin mun taɓa tarjamarsa sa'ad ibn abi waqqas ɗaya daga cikin sahabbai da suka riga kowa musulunta ya musulunta bayan saidina abubakar da mutum biyu yana ɗan saurayi yana ɗan shekara goma sha bakwai ya ce ko gashi ɗaya ba ba a fuskata a zuhuri kabilar su ɗaya da mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa ne ma dangin su ɗaya a dangin su ɗaya da babanta a da abin nan ita yar uwar babansa ce lokacin da ya musulunta mahaifiyarsa ta ce masa ba za ta ci ba ba za ta sha ba sai ya bar musulunci tunda ba addinin naku ya ce a rinka bin iyaye ba to ba zan ci ba ba zan sha ba sai ka bar addinin musulunci ka daina bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya so idan idan idan ka ki in na mutu a rinka aibata ta ana cewa shine wanda ya kai shine wanda uwarsa ta mutu da bakin cikin sa shikenan ranar farko ta yini ta ci ba ta sha ba ta kwana ba ci ba sha a rana ta biyu din sai kamata ta so ma canzawa sai je ya same ta ya ce mata ya abin nan ya babata in da ranki guda ɗari ne Allah ya rinka zare su ɗaya bayan ɗaya don in bar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zan bari ba don haka in ma kin so ki ci abinci in ma baki so ba kuma to shikenan sai ta tuba sai ta ce to kenan sai ta ci abincin ta kyale shi ya ci gaba da addininsa bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a ranar Uhud saboda irin yanda ya tsaya yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake zaro kibiya yana mika masa shi kuma yana harbi yana harbin kafirai har addu'a yake masa yana cewa irmi fidaka abi wa ummi kayi ji kayi abin ka harbe su mahaifana su zaman to fidda'u gare ka shi aka ce ba a taɓa jin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mahaifansa ga wani ba sai ga sa'ad bi ma'ana wato idan na zo na same ka a hannun abokan gaba sun rike ka to zan ba da iyayena su a kama su su to bayin kai kuma ka to intacce shi ne zanen da za ka ji sahabbai suna yawan faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fidaka abi wa ummi ya rasulullah bi abi huwa wa ummi ya rasul bi abi huwa wa ummi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato iyaye na da zamanto kibiya a gare shi to shi shi sa'ad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya masa wannan kuma a wannan rana ya masa addu'a yace Allah ka sanya shi ya zamanto harbin sa ya cimma gaci wato kullun yayin harbi kan ya kauce ya zamanto abin da ya harba sai ya same shi sannan kuma Allah ka sanya addu'a ka ta zamanto karɓaɓɓa haka in yi addu'a Allah yana karɓar addu'arsa yana daga cikin sahabbai goma da ake musu albishir da aljanna ashiral mubashirin bil janna wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su lokaci daya dan haka dan aljanna ne da shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin halifancin sayyidina Umar sayyidina Umar ya mai da shi ya zamanto gwamna a Kufa ya je Kufa ya zamanto shine gwamna to sai mutane suka kawo ƙararsa suka kawo ƙararsa hatta sallah ma suka ce wai bai iya sallah ba ka ji sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin muhajirin inda za ta san cewa mutanen kufa fitinannu ne fitinannu ne mutanen kufa suka ce har sallah ma bai iya ba sai na umar ya kira shi ya ce ya sa'ad sun kawo kukanka hatta a cikin sallah ma suna kuka da kai yake to ya amiran nomini ni dai inda ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah haka nake sallah da su in na tashi sallah raka'a ɗaya da ta raka'a raka'o'in biyun farko in sanya su to masu tsawo raka'o'in biyu na raka'o'i biyu na ƙarshe in gajarta su sai ce wannan shine shine dama shine shine tsammani na da kai cewa ba za ka ba za ka saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda sanin mulki irin na sayyidina Umar duk da yake karkashin sa yake an kawo mutane kuma mutanen gari sun kawo kuka ya ce a'a aini ni dukkan ma'aikata na da na su ina da aminci a kansu ba za su haƙince ni ba da yi haka ba saboda sanin mulki sanin yadda ake mulki adalci ne sai na umar sai ya tura a je a bincike ya tura a je a bincike a je a bincika magana da suka kawo haka ne ko ba haka ba da aka je aka zaga dukkan masallaci sai aka ji duk ƙarya ake yi sai a masallaci na sai wani mutum ya tashi ya ce to tun da kun haɗa mu da Allah kun ce mu faɗi gaskiya to zan ku faɗi gaskiya ya tashi ɗaya a cikin masallaci ya ce tun da kuka ce haka to sa'ad baya hukunci da adalci in ya tashi rabon ganima baya adalci a sannan kuma baya ba mu kyauta yadda ya kamata kuma ya ɓoye kansa ba a ganinsa a wanda yake ganin sa balle ya kai bukatarsa ya ɓuya ya tajibu anin ra'iya sa'ad ya ce to idan ka da abin nan da ka tashi ka faɗa ba Allah ka nufa ba kana neman mutane su san ka ne to wallahi zan yi maka addu'a hmm. Allah ya tsawaita ranka kuma Allah ya tsawaita talaucinka kuma Allah ya jarabce ka da fitina a cikin addininka sau da haka mutumin nan wani ya ce ya gan shi saboda tsufa tukub-tukub har idanunsa ya sauko saboda raunin wato marfin idan ya sauko ya rufe idan nasa a makan cewa ya ba amma fatar ta saki ya zazzago idan har ya rufe fuskarsa yana yawo yana bara in ya ga 'yan mata 'yan ƙanana sai ya rinka bin su zai zai je ya taba su ya musu wasa tsoho kamar wannan in an masa magana sai ce ni tsoho ne ne wanda addu'ar sa'ad ta same ni addu'ar sa'ad ta same shi saboda Allah da wanda Allah ya masa addu'a ya zama to me wanda Allah yake karban addu'ar sa to ji wannan ya zo shiga cikin haƙƙin sa to a shayi sayyidina Umar da aka zo aka gaya masa cewa ga abubuwan da aka ce duk da haka saboda adalci na sayyidina Umar sai ya cire sa'ad ya dawo da shi ya tura Abu Musa al-Ash'ari duk da yake makaryata ne amma saboda maslaha dan a zauna lafiya sai ya dauke shi ba tare da cewa yana da wani aibi tare da shi ba shi ne lokacin da ɗaya daga cikin abin da yake nuna yadda Allah yake karban addu'arsa wata ran yana zaune a cikin suna zaune a cikin masallaci sai wani mutum ya so mazagin sayyidina Ali yana tsine masa albarka da Ali ibn Abi Talib da Zubair bin al-Awwam yace ka daina zagin yan uwana ka daina tsine musu albarka sai sai yayi banza da shi kamar bai ji ba sai ce to tun da ku haka ne wallahi zan maka addu'a an ce anan take ya masa addu'a wata riwaya aka ce a'a sai da ya tashi ya salla raka a biyu tukuna sannan ya masa addu'a mummuna suna zaune a cikin masallacin wani raƙumi yadda zama ya keto kai ya shigo cikin masallacin ya zo ya sami mutumin nan duk ya tsallake mutanen da ke cikin masallacin ya sami wannan mutumin ya cije shi ya kama hannunka ya ɗaga shi sama ya buga shi da jikin bangon ya rinka buga shi ta daidai na motsi sannan ya jifa da shi nan take mutu mutane suka ce Allah ya karba addu'ar sa'ad Allah ya karba addu'ar sa'ad to shine al-Hafiz az-Zahabi da ya kawo wannan kissar yake ta'aliki yake cewa wannan ta nuna matsayin su waɗanda ake addu'ar don su da kuma matsayin shi wanda ya addu'a su waɗanda ake addu'ar don su aka zalunce su ake zagin su sai na ali ya nuna cewa suna da matsayi a wajen Allah gashi Allah ya yi kishi a kansu Wannan na biyu kuma ya nuna matsayin shi sa ibn abi waqas cewa da ya roki Allah Allah zai amsa addu'arsa shi dama Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai daga cikin mutane wanda da daga yayi ma Allah magiya Allah zai masa abin da yake so yana yi ma Allah magiya yana rufe baki abin da yake so Allah zai masa amma inda ya zai zo kofar mutane sai a kore shi kai tafi ka ba mu waje hmm. rubba ash'aka aghbar law aqsama ala Allah la da yawa wanda za ka gan shi wato a gashinsa saboda rashin wanka a jirkice da alamar talauci ƙura ta lullube shi ba wanda yake ganin shi wani abu ne a wata riwaya aka kara da kan cewa mutane ma suna koran sa daga kofar gidansu amma da zai ma Allah giya kan wani abu nan take Allah zai cika masa abin da yake so to sai ibn abi waqas ya samu wannan a lokacin da ya zo mutuwa yana kan sirjin ɗansa mus'ab sai ya suma irin dogon suma din nan sannan sai ya farfado sai ya ga ɗan nasa mus'ab yana kuka sai ce ya mus'ab kukan me kake yi ce ina ji maka tausayin fitar rai ne sai ce kada ranka ya ɓaci kada kai kuka wallahi Allah ba zai mun azaba ba ni dan aljanna ne ni dan aljanna ne lokacin da sayyidina Ali da Muawiya suka rinka yakin da ya faru tsakanin musulmi bai shiga ba bai shiga cikin yakin ba la tare da Muawiya wala tare da sayyidina Ali wala lokacin da aka yaki tsakanin sayyidina ali da su zubair duk bai shiga ba ya ya keɓance kansa daga daga dukkan wani sabani na musulmi wanda har daga baya sayyidina ali yana cewa matsayin da sa'ad da abdullahi ibn umar suka ɗauka wallahi matsayi ne na alkhairi ina ma a ce shine na kun kuskure suka yi kuskure ne ɗan ƙanƙani kun ku abin da suka yi kyakkyawan aiki ne to wallahi ladan sai yana da girma ya rasu a shekara ta hamsin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ya zauna amma sai ya tafi can a can wajen gari ya je ya yi katon gida ya zauna a nan amma da ya rasu sai aka ɗauko shi a wuyayen mutane aka tafiya mai tsawo da shi tun daga can a aka shigo da shi har cikin madina aka binne shi a bafiya. wani ya ɗaya daga cikin hujjar da malamai suke kawowa na wato jinkirta binne mamaci saboda wata maslaha shi kaga kamata ya ake daga ya rasu in abin nan a ce an binne shi a lokacin a kusa da shi inda ba za a doguwar tafiya da shi ba kamar akwai maslaha kama alal misali za a kai shi waje wanda yake mai albarka waje wanda yake mai alfarma ko waje wanda yake yan uwansa za su iya ziyararsa za su gan shi ko a binne shi a cikin yan uwansa duk yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka ambata na cewa ya halatta a yi jinkirin binne mutum wanda kisar sa'ad din nan tana ɗaya daga cikin hujjojin da suke kawowa wajen wannan kisar sa'ad ibn abi waqqas ya rasu kamar yadda nake a shekara ta hamsin da biyar bayan hijira ya bar 'ya'ya da da mus'ab da asim da muhammad da kuma da 'ya'yansa mata ne da ne ya samu maza shi yasa lokacin da ya rashin lafiya lokacin fatuhun makka ya ce zai ba da dukiyarsa ga baki ɗaya sadaka inda ƴaƴansa duk mata ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar ƴaƴanka suna da wadata ya fi bisa ka bar su talakawa suna zuwa suna roƙon mutane sannan sai ya ce to zai bar musu to ya sadaka da rabin dukiyar ya ce a'a ya ce to ya sadaka da sulufi ya ce a sulufi wa sulufi kasir daga wannan wannan sa da shi ne malamai suka dauki wannan jabidin cewa al sulutu kathir sulutun dukiya yawa gare shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare cewa wato zai iya yin sadaka da sulutun dukiya shine a annabi sallallahu alaihi wasallam yi ishara gare shi kan cewa ba mutuwa zai yi din ba a lokacin yace la Allah Allah zai tsawaita maka rai domin makiyan Allah ki bakin ciki da kai hmm? kuma kaga din haka yayi domin a hannunsa aka bude farisa makiyan Allah suka yi bakin ciki da shi din hannunsa aka bude kasar Farisa yakin Qadisiyya shine komanda a lokacin yakin Qadisiyya a daga baya ne ya sami yaya maza to lokacin yana gwamna a Kufa sai Abdullahi ibn Umar ya kai masa ziyara fara'ahu Abdullahi ibn Umar ya masahu ala kufai Abdullahi ibn Umar sai ya ga ta in ya alwala in ya zo wanke kafa da kufi a kafar sai ya shafa kufi ya cirewa an kana dalika alaihi sai ya masa inkari inkarin sa zai iya daukan ɗayan ma'anar biyu amma da baki ɗaya Abdullahi ibn Umar bai kiyaye cewa shafa akan hufi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda yana ganin wannan wani abu ne bako ko. wannan a yana da rauni a ce Abdullahi ibn Umar bai san wannan sunnar ba amma sunna tana fuya ga sahabbai abu na biyu shine wanda yake shine yafi kusa shine yafi shine mafi inganci cewa abdullahi ibn umar ya ɗauka shafa akan huki kawai sai a halin tafiya ake rukusa ce in mutum yana matafi amma in yana mazaunin gida ba zai shafa akan huki ba shi yasa yayi inkari ga sa'ad saboda sa'ad yana zaune a gida a kufa ba ba bane amma gashi yana shafa akan huki da haka sai yake inkari yace ya masa inkarin wannan wato wannan sunna bata tabbata gare shi ba shi yasa ma akwai daga cikin malamai da suke ganin masu alal hukaini sai a halin tafiya ne kawai mutum zai iya yi amma a halin zaman gida mutum ba zai yi ba to wanda kisan nan sa'ad ta sa'ad za ta zama toraddi a kansu kuma dalilin da imam malik ya kawo ta kenan don ya nuna cewa shafa akan hufi ba kawai a halin tafiya ba ne har a halin zaman gida haka ma sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shikenan ma rigima ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hudaifa an ruwaito cewa manzan Allah yana tafiya a cikin wata hanya a cikin wani wata hanya ta birnin madina sai ya tsaya a gefen wani juji sai ya yi bawali a tsaye ya yi fitsari a tsaye wanda ke tabbatar da cewa fitsari a tsaye ya halatta musamman in akwai maslaha a wajen yanzu kamar a gefen juji tun ya ce zai tsuguna kayan fa za su iya ɓaci amma saboda juji a yanda yake wuri ne wanda yake mai laushi yanda in ya fitsari a tsaye din tarkatsun ba zai rinka ba zai taso ya bata masa jikinsa ba ya taba jikinsa to shi yasa a hali irin wannan dukkan malamai suka ce abin da ya fi din ma mutum ya fitsari a tsaye bisa ya fitsari a zaune idan zaman zai iya bata masa tufafinsa kamar a wajen juji din to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitsari din sai hudayfa ya miƙa masa ya bashi ruwa sai ya alwala sai ya shafa akan hufi haka cikin madina ne ba a halin tafiya ba saboda ka shafa a kan kufi ya halarta mutum ya shafa a akan sa sawa'un a zaman gida ko a halin tafiya da Abdullahi ibn Umar yana in inkari sai Sa'ad ya ce masa ka tambayi mahaifinka wato domin mahaifinka ya fi ka sanin sunna kuma shine amirul mu'minin a lokacin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka bi Abubakar da Umar za su shirya idan ka koma ya ce in ka koma gida ka tambaye shi da ya dawo gida sai ya manta bai tambaye shi ba har sai da sa'a tukuna ya zo madina da ya zo madina sai ce masa ka tambaye shi wanda ya nuna cewa sa'ad matsalar tana cikin ransa saboda yadda suka ɗauki matsalar ilimi da muhimmanci hmm? kuma wannan ya nuna yadda sahabbai suke na mudakarar al'amarin ilimi idan suka ga wani abu ya shige musu duhu sai su tsaya su muhawara akai domin sanin yaya gaskiya take sai ce ka tambayi mahaifin naka ya ce a'a ban tambaye shi ba sannan sai je ya tambaye shi sai umar ibn al sai ya ce mata idan ka sanya kafafunka a cikin hukunka alhali kafafun suna da tsarki ya kafafun za su zama to suna da tsarki bi ma'ana kayi alwala ko wanka banda taimama bil ijma taimama in mutum ya taimama ya sanya hukunci ba zai shafa a kansa ba domin taimama ba abin nan ba rafi'a bace ce mubiha ce me ma'anar wannan maganar ma'ana wato taimama ba ta mai da kai ka zamanto mai tsarki tana halatta maka yin ibada da aka sharɗanta yin tsarki din ne amma koyaushe ka samu ruwa ko in kana da janaba kai taimama to ba shi ke nan taimamar ta zamanto cewa ta karkace ka daga janaba a ta halatta maka kai sallah ne ko kai ibada da aka sharɗanta yin tsarki amma an ka samu ruwa sai kai wankan janaba da za ka ce tunda na yi taimama shi kenan ta wadatar da ni daga wanka ba an fahimta shi ne ma'anar faɗin malamai da suke cewa a mu, mubihun la to shi yasa ma bil ijma'in malamai tsarkin da yake halatta mata yin shafa akan huffi shine tsarkin da kai da alwala ko da wanka imana idan kai wanka ka gama ka sanya huffi ko kuma kai alwala ka gama alwalar ka baki ɗaya. ta sanya hufi to za ta iya shafawa kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa wa huma tahiratan wato ka sanya su alhali suna da tsarki famsah alaihima za ta iya yin shafa a kansu wannan magana ce ta sayyidina Umar amma amma an tambaye shi ne dan ya faɗi hukunci bai dangana abin ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwayar ba amma a wata riwayar na wannan hadisin ya nuna cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai abdullahi yake cewa wa in ja ahaduna min al-ghaib ko da ɗaya mu ya zo daga banɗaki ne bi ma'ana wato ba sai in zan jaddada alwala ba wato in zan jaddada alwala alwala ta farko tana nan in zan yi tajdidin alwala wata kila ruksa ce in zan yi tajdidin alwala sai ne shafa akan hukki yace a'a ko da alwala ta asali ce ba ta tajdidi ba za ka shafa akan hukkinka sai na umar yace kwarai haka ne idan dai za ko da ka dawo daga banɗaki ne to a nan wajen kaga an faɗi sharaɗin da a waccan riwayar ta mujera ta bin shu'ba ba a faɗin shi ba wato shine cewa ba za ka shafa a kan kufi ba sai ka cika wannan sharaɗin da ya zo nassan a cikin sunna ka sanya hufin naka bayan ka yi alwala cikakka alwala nan dole ne ta zama to cikakka wato idan alal misali ka zo kai alwala kamar yadda wani lokaci mutane akan yi mutum yana da takalmi zai sa ka wanke kafar dama sai ka sanya hufi sannan da kauke kafar hagu sai ka sanya hufi to wannan za ka shafa akan hufi za ka shafa akan hufi ba domin kafofin ba su zamanto suna da sarki ba ka cike alwalar ba alwala ba ta zamantowa jubi'i ka wanke kafar dama ka ce ta samu sarki domin amma da ya wanke kafar hagu ita wannan alwalar ta yi shi yasa aka ce idan mutum ya irin wannan abin da ya kamata ya yi sai ya cire hukun kafar dama ya sake mai da shi in ya haka shi ya yi cikakkar alwala domin sharaɗin sanya hufi ya zama to ya wanke kafafun ga baki ɗaya da alwala cikakka saɓani wannan shine masaban jumhurin malamai hanafiya ne kawai suka saba ana ko maganar abin zahirin hadisi na tare da su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratan na sanya kafafun alhali suna da tsarki ba a sifanta kafafi da cewa cewa suna da tsarki sai idan mutum ya cika alwala cikakka ko ko alal misali idan ka wanke kafar dama ba ka wanke kafar hagu ba ka tashi kai sallah sallah ka tayi hmm? dole sai ka dawo ka wanke kafar hagu sannan ka je ka sake wannan sallah domin alwala ba ta zaman to ba a cewa akwai rabin alwala sulusun alwala sulusainin alwala alwala ko dai cikakka ce ko kuma babu ita a wannan a cikin wannan hadisin ya nuna mana yadda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kan buya ga waɗansu daga cikin sahabbai kuma ya nuna mana yadda suke da kokarin sanin menene hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana karɓar abin da ake ce ma wato a khabarul wahid idan mutum ɗaya ya gaya maka hukuncin Allah sai ka yadda da shi ba an samu mutane biyu ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'ad shi shi kadai ya je ya kira mutane zuwa ga tauhidi tauhidi shi yafi komai girma amma ya tura mutum ɗaya ya gaya musu hmm? kuma kaga ba a ce ta an tura mutum biyu ba to ballantana kai don wani ya gaya maka ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce me yana cewa ka kawo shaida sai in dai ya inganta da isra da hadisi ta ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin nan wannan sai mutum ya karbe shi ya aiki da shi kamar yadda nake ce muku manzan sayyidina umar akwai abin da ya nuna kan cewar maganar daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a cikin isma a cikin mustaharaj na isma'ili ya kara a cikin riwayarsa sayyidina umar ya ce masa idan haddasa ka shay'un sa'adun anin nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghayrahu idan sa'ad ya ya gaya maka wani abu idan sa'ad ya gaya maka wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka tambayi wani kace sai ka samu tabbas hmm? wato kar ka tambayi wani sai ka samu tabbas Abdullahi ibn Umar da sa'ad ya gaya masa a ya zamanto duk da haka yana da shakka babu laifi mutum ka nemi wani ya kara maka tsarin yaƙini akan abin da ka sani amma ba wai ya yi masa ba wai bai yadda bane da abin da ya ɗauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda wannan riwayar ma ta nuna sa'ad bai dangana abin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai ce masa ka je ka tambayi mahaifinka na وحدثني ثم توضأ فغسل وجهه فغسل وجهه ويديه ومن أراقه كل رؤيا بجنابة المسلي عليها حين دخل المسجد ومنع على الحسين ثم صلى عليه آه امام مالك جرويتو دغه نافع شو عبد الله بن عمر يا يبولي الكسوا ثم توضع في الولاء وغسل وجهه ويديه ومسح راسه يوينك فسكسا يوينك هنا ينسى يشا يشا فركي ثم دعي لجنا... ثم دعي لجنا... لجنازة ليصلي عليها sai aka kira shi zo ya sallah akan wata jana'iza akan wata gawa da ta aka kira shi ya sallah shi na dakhala masjid da ya shiga cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ala khuffayn sai ya shafa akan khuffinsa thumma sannan sallah akan jana'iza wato abin yasa Eh, wannan kun ga ya yi shafa kan hutu ya an yi tafriki tsakanin ayyukan alwala babu jeranta babu yin ta a lokaci daya wanda ya yi daga cikin hujjojin waɗanda suke nuna kan cewa alwala ba sai kayi ta a bai daya ba dan kayi tafriki idan tafriki idan ka bambanta ayyukan in lokacin da yi tsawo sosai ba babu laifi to ka gana Abdullahi ibn Mas'ud lokacin da yi tsawo ba saboda kusancin kasuwar da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kasuwar madina a wani lokaci ba ta da nisa daga masallacin tana nan daga gefen yamma na masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda yanzu ake kasuwar madina hmm. wanda suka je za su ga daga gefen yamman masallaci ana nan an yi wata kasuwa da an sanya dabine da yawa a ciki tsofaffin dabine, don za a irin wato kantina irin na da haka don in kana shiga da sai kana ganin kamar irin kasuwar da ce ba kasuwar zamani ba mai elevator da sauransu to nan ne inda kasuwar a madina take a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin kusan ba sai yake da masallaci ba to wannan imam malik ya kawo shi domin ya nuna cewar a ya halatta wato ayyukan sahabbai shi ma akan haka tafi akan shafa akan hufi wato ba hadisai bane kawai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ba hatta aikin sahabbai ma akan akan sa yake domin hadisi zai iya yiwa hadisin an shafe hukuncinsa amma aikin sahabbai shi yake nuna kan cewa hadisin muhkam ne ba mansuhi bane ba shafe hukuncin sa yana nan a yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma a wajen jinkirin jinkirin a shafa akan hufi din nan aikin Abdullahi ibn Umar a tawilin da aka bayar shine cewa masallacin kusa ne wani tawilin an ce watakila bisa halin mantuwa ne amma da gangan mutum zai tafriki tsakanin ayyukan alwala ba shi yasa a cikin ibn al-qasim yake cewa imam malik bai yi riko da wannan riwaya bai yi riko da wannan riwaya da aka rawaito daga abdullahi ibn umar ba wajen nuna kan cewa ba sharadi bane mutum ya aikin alwala bai guda shi a wajen sa sharadi ne mutum ya aikin alwala bai daya sai dai idan bisa wata laruwa ne ko halin mantuwa ko kuma bambancin tsakanin lokacin tsakanin lokacin ke zaman mai yawa ba kamar wannan yadda kasuwa take tsakanin da masallaci ba wuri ne wanda yake mai nisa ba na'am عن مالك أخرج بن عبد الرحمن بن قيس بن قيس أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء ثم ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه من المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى وقال قال يحيى وسئل مالك بس بس وسئل مالك اه شكرا Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga Sa'id ibn Abdurrahman ibn Ruqaysh ɗaya daga cikin sigaru tabi'in siqa ne amintacce ne wajen malaman hadisi yace ra'aitu Anas ibn Malik na ga Anas ibn Malik khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo unguwar Quba Quba unguwa ce a cikin Madina inda masallacin Quba yake ana ce mata al'awali unguwa ce mai girma Quba din tana daga cikin din tana daga cikin Awali ita ce mafi can nesan Awali wajen fitarta daga Madina kabala sai ya yi bawali sun ma'utiya bi wazo in ce aka kawo masa ruwan alwala wanda ya nuna irin halin da hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke a kai na girmamawa bayan sun girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jibo na khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma a zamanin su su suka zo na zamanin sai suka zamanto su ne malaman al'umma saboda su ake girmamawa sai aka kaga aka kawo masa ruwan alwala wannan nuni ne ga girmama shi da ake yi وتوضأ في الولاء غسل وجهه ويديه إلى المرفقين يوانك فسكت يوانك هنو وسزوى بيور هنو ومسح برأسه يشاف كنسا ومسح على الخفين يشفاء كان خفي ثم جاء المسجد سنة يزو مسلاتي فصلى يسلى المسجد أنا وجه يحتمل إذا ما مسجد قباء مسلاتي قباني لو مسلاتي قباء إلى دفللا mutum ya rinka kai ziyara wajensa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ziyarar masallacin Quba ya sallah a ciki kowace ranar Asabar yana ruwa cewa kuma kan cewa duk wanda ya alwala daga gidansa ya je masallacin uba ya sallah kamar yi umra ne shi yasa ake so duk mutum in ya je Madina ko Hajji ko Umra kare bar Madina sai ya yi ziyara masallacin ya yi sallah a cikinsa, abin da ya sauƙaƙa gare shi to wannan shi ma hadisin kamar wannan asar ah, da aka rawaito daga daga Anas shi ma kamar wance yake nuni kan cewar imam malik ya kawo su ya kawo wannan don ya nuna cewa shafa akan akan hufi aiki ne tabbatacce da sahabbai suka gudana a suka tabbata akan su saboda haka babu babu wata ba wani abu da yake nuna kan cewa hukuncin sa shafaffe ne hukunci ne tabbatacce domin da shi sahabbai sun yi aiki da shi sawa'u waɗanda suka zauna a madina kamar abdullahi ibn umar wanda suka zauna ba a madina ba kamar shi anas ibn malik a basra ya zauna amma dai kaga sunnar kan sun tabbata akan wannan sunnar wanda ya nuna kan cewar ba a yi nashin almasu alal kufain ba na'am قال يحيى مالك توضا وضوء الصلاه ثم لبس ثم ثم نزعها ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء فقال يمسح خفيه لم يغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من من ارسل رجليه في الخفين وهما ظاهرتان لظهر لظهر الوضوء من ارسل رجليه في الخفين وهما ظاهرتان لظهر الوضوء وأما من ارسل رجليه في الخفين وهما غير ظاهرتان لظهر الوضوء فلا يمسح فلا يمسح على على الخفين. wannan fatuwa an tambayi امام مالك akan an rajulin kan wani mutum tawabba'a wudu as-sala ya alwala irin alwalar sallah sun labisa thumma labisa khuffaihi sannan ya sanya hukunsa sun bala sannan ya yi bawali sun thumma naza'ahuma sai ya cire su thumma raddahuma fi rijlaihi kaga yana da alwala bayan yayi alwala ya sanya hukunsa saboda haka ya cika shirin shafa akan hukki ko to sai ya je kare alwalar tasa da ya karya alwalar tasa na za'ahuma sai ya cire hufin sun marar da huma fi rajilai sai ya sake sanya su yayin da ya sake sanya su yana da ƙarfi ta shi da ƙarfi dai ya karya alwalar da ya yi alwala sai ya sanya hufin ko sai ya je ya bawali saura ta alwalar ta kare sai ya cire hufin sannan ya sake sa hufin kuma ana da wannan dai karyar alwalar babu alwalar tare da shi sun marar da huma a ya ta'alifin wudu zai sake yin wata alwalan ne in ya tashi yazo zai yi sallah zai sake wata alwalan ne yaya zai yi faqal sai imam malik ni yanzu a khuffai ya cire hukun wal yaghsil rijlaihi sannan ya wanke kafafunsa bi ma'ana kar ya shafa akan wannan hukun domin lokacin ba shi da alwala ya mai da su kafarta ba shi da alwala da ya cire su ya cire su lokacin alwalar ta kare da sake mai da su ba shi da alwala don haka sai ya cire su in ya zo zai yi alwala ya cire su ya wanke kafar ba zai shafa akan hufi ba shi yasa sai ce wa inna ma yamsahu alal khuffain wanda kawai zai shafa akan hufi man adkhala rijlaihi fil ne wa huma tahiratan wanda ya sanya kafafunsa a cikin hufi alhali suna da tsarki wato alhali yayi tsarki irin na alwala tahiratan bi tuhuril wudu suna da tsarki da tsarki na alwala wato mafhuminsa da tsarkin taimama ba tsarkin taimama ba tsarkin wanka ba in mutum ya yi wanka ya je wankan janaba zai iya sanya hufi na'am sai ya yi alwala a cikin wankan sun bi alwala a cikin wankan ba ba ba zai iya sawa ba yau mai da istalafan fukaha na'am to waɗansu sun ce sharaɗi sai in yayi alwala tare da wankan ko wannan wahidan ko akwai wanda ya saba akwai sabani shi waɗansu kuma sun ce in dai ya ko bai alwala ba zai iya sawa shine magana ko ko magana daidai saboda ƙaramin tsarki yana shiga cikin babban tsarki mun yi wannan magana a nan ƙaramin tsarki yana shiga cikin babban tsarki alwalar da mutum yake yayin da zai wanka sunna ce ko farilla ce sunna ce don haka da mutum zai je wankan janaba ya wanke jikinsa gabaki ɗaya ba tare da ya alwala da niyyar wankan janaba yana fitowa daga cikin banɗaki sai je ya sallah ya yi tsarki duk da bai alwala ba saboda alwala ta shiga cikin wanka eh, alwala ta shiga cikin wanka ƙaramin tsarki ya shiga cikin babban tsarki kamar mutum ne da ya zo kamar mutum ne da ya zo masallaci ya sallah a zahar sai ka ce ya sannan sai ya zauna sai ka ce ai baka yi tahiyatul masjid ba ba kai sanya tahiyatul masjid ba ba ya raka a biyan zuwa masallaci ba to tun da ya riga ya ta farilla eh, ai nafila ta shiga cikin farilla nafila ta shiga cikin farilla ko mutum ya zo ya raka ta alfajir sallah asuba sai ka ce to ai an ce ai tahiyatul masjid bar ne tahiyatul masjid sannan ne raka ta alfajir a raka ta alfajir ta wadatar maka ga tahiyatul masjid saboda haka abin da yasa imam malik yace bi tuhuril wudu da tsarkin alwala din ya fitar da tsarkin taimama tsarkin taimama ba za ka ba za ka ba zai halatta maka sanya hufi ba na'am فسهر عن المسجد على الخفين حتى تكمل حتى تكمل الوضوء وصلى قال ليمسح على الكفين على الكفين لم لم يريد الصلاة ولا يريد الوضوء وقيل مالك مع رجل دخل قدميه ثم لبس ثم لبس كفيه ثم ثم استأنف ثم استأنف الوضوء فقال لينزع كفيه ثم ليتوضأ ويغسل يديه نعم أنت بين إمام مالك الرجل توضأ مش النية ya alwala وعليه خفاه يلا ده خفتي شفها عن المسح على الخفين كما انت دي شفا اكن با واتو بمعنى يلا ده خفتي دي هيك يا حلتي شفا اكن سبي يا سن يا با يا الولا تو دي الولا دي ما انت دي شفا با حتى جف وضوءه حتى دع الولا تبوشي وصلى هر ما يدي صلى سي امام مالك اكتب امام مالك يا جي وانا يا جي yana da alwalarsa ya sanya hufi da zai fito daga gida bayan ya yi alwala ya yi sallar wala'a zai fito daga gida sai ya sanya hufinsa da alwalarsa a zahar ta zo da ya zo zai yi alwala ya gama alwalar da baki ɗaya saboda ya sha'afa akwai hufi a kafarsa sai bai shafa kan hufin ba ya shigo masallaci aka yi sallah a zahar da shi daga baya ya tuna cewa ya zai yi قال malik ya ce liyan sah ala على ya shafa hufin wal yu'id as-sala ya rama sallar tasa wala yu'id al-wudu kan ya rama alwalarsa Ya shafa akan hufin kawai wannan kaga ya dace da fatuwar Imam Malik kan wanda yayi alwala ya manta shafar kai har ya je yayi sallah da aka tambaye shi me yace ya shafa kan nasa ya zo ya sake sallar bai ce ya sake alwalar ba to haka kuma wannan shine kiyasi muqarrid wajen Imam Malik wanda ya bar aiki wanda ya bar wani abu na farilla a cikin alwala to ya rama ya yi shi shi kadai na wannan alwalar matsawar dai alwalar ba ta riga ta kare ba to shi ma ga wannan ya bar shafar hufi wanda yake shine a matsayin wanke kafa sai ce masa ya shafa sannan ya zo ya sake sallar sake sallar nan da zai yi har abada dole ne har abada bi ma'ana ba mustahabi bane ai wujuban na ga muku sake rankon sallah a wajen imam malik iri biyu ne akwai al-i'adatu abadan akwai al-i'adatu fil waqt duk inda ka je imam malik ya ce fal yu'id sala ko fal yu'id abadan wato wajibi ne mutum sai ya take sallah domin an tozarta sharadi na sallah amma in ya ce fal yu'id fil waqt ya rama sallah matsawar lokacin ta bai fita ba nan mustahabbi ne nan mustahabbi ne kamar mutum ya bar sunna ta alwala sannan sai daga baya ya tuna ya yi sallah da wannan alwala ba tare da ya yi wannan sunnar ba bai kukura baki ba to sai ya ce masa ya sake kuskure bakinsa domin wata sallah idan kuma lokacin bai fita ba ya rama wannan sallah wato bi ma'ana mustahabbi ne ya sake yin wannan sallah da alwala cikakka to nan wanda yake nufi ramuwar da yake nufi a ramuwa wanda yake ta har abada domin dole ne ya rama ta sannan kuma aka tambaye shi a yace wala yu'idu salat zai rama wala yu'idu wudu zai rama alwala ba alwala tana nan bi ma'ana wato tafriqin da aka samu bambance منت ولي جزء إيدي هنا على الولر بعدين قاتا مسا على الولر يكزني أساكي على الولر كوي يزوي وانك ونن آه، ونن أنقر النجيكين ذا وسئل مالك أكتم بي إمام مالك أن رجل غسل قدميه كم مشون دي وانك كفا قوسة قلابي ثم لبس خفيه سنة يشاف سنة يسن يفوك كنسا ثم استعنف الوضوء سنة يفارين على الولاء إيه؟ sai da ya sanya hufin tukuna bayan ya wanke kafarsa sannan sai ya sanya hufin sannan sai ya fara alwala qala li yanza khuffaihi thumma li yatawadda wa li yaghsil rijlayhi ya cire hufin nasa ya alwala ya wanke kafarsa to mutum ne ya zo yana so ya sanya hufi sai ce to ai tunda an ce a wanke su suna da sarki sai so mu wanke kafafuwa sai wanke kafafuwa sai ya sanya hufi sannan ya zo ya kama alwala to wannan alwalar ta wadatar masa akan ya shafa akan hufi yace a'a ya cire hufin yayi alwalar sannan ya wanke kafarsa wato idan ya sanya hufin bayan ya wanke kafarsa to ya zo ya kama yin alwalar sannan ya sake cire hufin ya wanke kafar sannan ya mayar da hufin domin wacce wanke kafar da ya yi ba su da alaka da alwala ba su da alaka da alwala in ba su da alaka da alwala ba ta zamanto ya sanya hufin alha bai sanya hufin yana da cikakkar alwala ba sau aka dole ya sanya hukunci yana da alwala cikakka waɗannan su ne sharuɗan da imam malik ya faɗa na shafa a kan hukunci mutum ya zamanto ya sanya kafar a cikin alwala kuma hukunci ya zamanto ma'anarsa sa bi ma'ana abin da yake sitirce kafa da fata wanda aka yi shi da jimamman fata waɗansu malamai sun sanya sharaɗin fatar ta zamanto daga wanda ba ta mushe ba ba ta alade ba ba ta kare ba ba ta kuma mushe ba wanda ba a yanka shi ba amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wata fata in dai aka ne ta ta tsarkaka sau haka kowace irin fata ce ko an kawo maka kufi daga kasar daga kasar sarbiyawa ana wannan sarbiya ka sa shi ke shafa a kai tunda an jeme fatar a na manta ban zo da kufi ba na yi niyyar cewa zan zo da kufi don in nuna ma jama'a akwai wani wanda ya tambaye ni ya ce shi bai sanya kufin nan yake ba yace zan zo da shi na nuna muku to sai Allah ya sa ban tuna ba na manta amma Allah ya sai mu juma'a ne zuwa zan zo da shi nuna muku ga yadda kufi yake a to sannan yana daga cikin sharadin sai zamanto ya fitirce mahallin farilla bi ma'ana har ya fitirce hatta idan tsawu idan aka idan ka sanya kufi kamar yadda takalmi yake mun sani da inda takalmi sau ciki yake ko takalmi sau ciki yana fitirce mahallin farilla yana fitirce mahallin farilla domin idan sawu a waje suke sai dai irin irin takalmin nan na kagoyi ko takalmin kagoyi kamar ko boot wanda yake yana rufe sa abin nan a idan sawu to in wannan takalmin in sharadin kufi ya zama ya rufe idan sawu ko da bai hau can sama ba in ya rufe idan sawu ko da ba shi da wannan wuyan mai tsololo haka in ya rufe idan sawu to wannan za ka iya shafa a kansa amma in bai rufe idan sawu ba ba za ka iya shafa a kansa ba don bai zamanto hufi ba to idan hufin ya zamanto a na fata ba ne ba fa ya zamanto na auduga ne ko na kittani ko na nylon ko na abin nan polyester ko na ulu shafa din maimakon hufi ya zamanto shafa, shi za a shafa a kansa malamai sun yi saɓani imam malik baya ganin safa akan jawrab ya ce ruksa ta zo akan kufi ne sai a tsaya akan kufi amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa za a iya shafa akan kufi shine matabar imam ahmad ibn hanbal da matabar imam shafi'i imam abu hanifa ya kusan mutuwa da kufi a kafarsa yana kwance akan su. da ya alwala sai ya shafa akan jawrab ya ce na yi abin da ban taɓa yi ba na dan kusan kan cewa wannan kauli ne wanda ya tabbata daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma na dawo gare shi abin da ya dawo gare shi kenan a ƙarshen rayuwarsa sun kafa hujja da hadithin mugira ta bin shu'ba shi dai mugira da ya ruwaito shafa akan kufi sun yace ya riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan kufi yana shafa akan jaurabi wanda yake a cikin sandal wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya na alai shine sandal amma ya sanya shi ya sanya safa sannan ya sanya sandal din da ya zo wanke kafa yana alwala sai ya shafa akan da sandal din da safar da ke mughira ta bin shu'ba ya ruwaito wannan hadisin wannan su malaman hadisi suna da rigima suna da rigima da wannan hadisin suna rigima akan ingancin sa amma ban da shi sauran sahabbai ma sun ruwaito kamar su Abu Musa al-Ash'ari da Thawban da Aus ibn Abi Aus duk da yake dai hadisan akwai magana akan ingancin su ba su inganta kamar inda shafa akan hufi ya inganta ba saboda aikin sahabbai ya tabbatar da wannan don an ruwaito daga sahabbai guda tara dukkanin suna shafa akan jawa ali ibn abi talib abu mas'ud al-badri bilal ibn abi rabah abu umama al-bahili sahal ibn sa'd al-sa'idi anas ibn malik abdullah ibn umar albara'u ibn azib da kuma na tara ɗin na tara ya kwanta ne su su tara sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-mundir a cikin al-ausad ya kawo su dukkanin an ruwaito suna yin shafa akan aljawrab kuma haka zalika daga tabi'ai aka samu wanda suke riko da wannan sai dai waɗansu sun sharɗanta daga cikin sahabbai din kamar Abu Umama al-Bahili yace idza kana safiqaini in suna da kauri bi ma'ana ba shara-shara ba kuma rukhsar shari'a rukhsar hikimar shari'a da ke cikin yin shafa akan hukki tana cikin shafa akan jawrabi inda abin da yasa aka ce mutum ya shafa akan hukki saboda wahala kana da buƙatar sanya hukki din saboda saboda sanyi ko saboda doguwar tafiya kace in ka sanya kace ko shi ka zo yin alwala sai ka zare shi daga cikin ka sannan ka wanke sannan ka mayar da farko dai ga wahalar cirewar sannan na biyu ganshin kafar in ya haɗu da wannan fatar hmm? yaya ga wari za ka zo ku shigo cikin masallaci warin ma kaɗai ya ishi mutane to kaga sai ake hufi ake sauƙi ga al'umma to wannan sauƙin ai hatta wanda ya sa safa shi ma yana neman shi ma shi ma ba ya sa ta bane dan baya bukatar ta ba ya sa ta bane dan ado to dan haka kaga kenan wanda ya sa kamar irin safar safar siliki yana hana sanyi yana maganin sanyi ko irin safar nylon din nan shara-shara ba ta maganin sanyi to ka ba shi da wata bukata ya sa ta ne dan ado dan burgewa to wannan ba zai halatta ba za a halatta masa rukusa din ba amma wanda ya sa don saboda bukata zai yi doguwar tafiya ko ya sa don yana gudun faso na sanyi ya zamanto cewa in ya sa safarsa tun safe sai ya zo kwanciyar bacci yake cirewa to kaga wannan in aka ce shi ma sai ya rinka cire ta ko shi zai yi alwala an ƙara masa wata mashakka an ƙara masa wa an ƙara masa wahala sama da wahalar ibada to shi hikimar da ke cikin halaccin safa kan kofi suna cikin shafa kan jaurabi ba su da bambanci ko kaɗan amma abin da ya sa imam malik bai bi da shafa kan jaurab ba saboda shafa a kan hufi ya tabbata da hadisai da hadisai wanda ke ba su da wata rigima duk da sun tabbata imam malik yana jin tsoron shafa a kan hufi da a farkon rayuwarsa bai yadda da shafa a kan hufi ba saboda kwarjinin alkur'ani tunda alkur'ani cewa yi a wanke kafa to wannan kwarjinin na umarnin alkur'ani shi ya sanya shi yake taraddudin tabbatar da nasu alal kufsain har sai daga baya a ƙarshen rayuwarsa tukuna ya tabbatar da shi don haka tun da sunna ta tabbata da shafa akan jawrabi, to kamar yadda aka tabbatar da shafa akan hufi bai kamata a yi taraddudi wajen tabbatar da shafa akan safa ba sai dai sharaɗin da ke cikin shafa akan hufi wannan sharaɗin shi ma shine yake cikin shafa akan safa lallai ta zama mutum ya sanya ta bayan cika alwala cikakka sannan kuma na biyu ya zamanto cewar safar kamar yadda waɗansu daga cikin tabi'ai suka kayyade ta zamanto mai kauri kuma ya sa ta saboda bukata ba ya sa ta saboda abin nan ado ko saboda abin nan burgewa ko saboda wata manufa wadda yake shari'a ba ta yin rukusa saboda wannan bukata ita za ta sanya uku bayan shafa akan jarabi sai a iyakance mudda shafa akan hufi ko shi ko ita kanta safa din shin idan mutum ya sanya hufi ko ya sanya safa lokacin shafar yana takaituwa ne ko kuwa ko kwana nawa yayi suna kafarsa zai iya shafa a kai shi wannan wajen malamai sun yi tsakani abin da fi inganci shine cewa yana iyakantuwa da kwanaki كما عند يزو أحاديث من الله صلى الله عليه وسلم أحاديث صفوان ابن ابن معطل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن ولا ننزعهما إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم وزعل صلى الله عليه وسلم يا أمر شمي شفاءة الخفم وأنا أكو دوني أكو أمنا حال تكيا da kwana ɗaya da wunin ɗaya in muna mazaunan gida kada mu cire hukun sai don saboda janaba wato ba wajibi ne mu cire hufi ba in za mu tsarki sai idan tsarkin ya zama to na wankan janaba ne wankan janaba ba a yi masa shafa a kan hufi dole in za ka yi wankan janaba ka cire hufin ka cire safar sannan ka wanke kafarka amma ba za ka ce to ai tunda an ce a yi shafa akan hufi in za a yi alwala to tunda bar ne kiyasin wanka akan alwala shi ne wanka na in na zo shafa in na zo wanke kafa ba zan wanke kafa ba sai in shafa akan kofi a'a nassu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala nanzihuma illa min janaba kar mu cire su sai saboda wankan janaba walakin min ga'itin wa bawlin wa nawm amma dai saboda alwalan mu ta kare saboda ba haya ko saboda bawali ko saboda bacci za mu iya shafa akan kofi to kaga ya iyakance ka'ida guda biyu mazaunin gida ne iyakarsa wuni ɗaya da kwana ɗaya matafiyi kwana uku da wuni uku wato yanzu kaga kamar idan kuma za ka yi lissafi ne daga lokacin da ka fara shafar hukun yanzu alal misali ka yi sallah asuba sai ka sanya hukunka ko ka sanya safarka wajen cewa bisa abin da muka rinjayar na cewa da yake mafi inganci shine mutum ya shafa akan safa sai ka sanya safarka bayan sallah asuba alwalakka tana nan da kai sallah asuba da ita ta kare baka sake yin wata alwalar ba baka sallar walaha ba dan haka baka wata alwalar ba baka fara yin alwala ba sai da ka zo za ka yi sallah a zahar sai kai alwalar wata sabuwa ka soma shafa dan haka daga yaushe ka fara shafar huffi daga sallah a zahar daga za ka fara lissafi sai ka yi awa 24 wato sai wata sallah a zahar din ta zagayo sannan lallai inda wata sallah a zahar din ta zagayo ba za ka sake shafa akan huffin ba sallah a zahar din gobe a lokacin dole sai ka cire ka wanke kafarka haka zalika in kai matafiyi ne za ka iya barin hukuncinka ka tafi ya mai daga Kano ka tashi daga nan wajen hukuncinka yana nan kafarka yau juma'a ba ka fara shafar hukunci ba sai da sallar magariba alal misali ka kama hanya ka tafi kaga ka yi daren asabar da wunin asabar da daren lahadi da wunin lahadi da daren litinin da wunin litinin sai ranar talata sai ranar litinin sai ka zo za ka yi sallan magaribar ranar litinin a cika wunin litinin kenan za ka yi sallan magaribar ranar litinin lokacin da za ka cire hukuncinka wannan shi ne abin da yake mafi inganci saboda ingancin ingantaccen hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna haka banda hadisin Safwan ibn Mu'attal akwai hadisin Ali ibn Abi Talib ma amma maza al-Imam Malik bai riko da tauqiti ba shi a wajensa duk iyakacin kwanakin da zaka yi kuma ayyukansa akwai ayyuka da suke zo na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kowanne daga cikin su isnadin akwai magana akan sa akan ingancin sa shi yasa na takaita akan abin da yake shine mafi inganci wanda yake shine mazhaban sauran jumhurin malamai kan cewa mutum ya iyakance shafar hufi dinan da iyakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya na'am نعم عن الشاهد بن عروة أنه رأى ضرب صخرة الكفين قال وكان لا لا لا إذا إذا وكان لا يبين إذا على الكفين على أن يمسح على أن يمسح بطونهما ولا يمسح ولا يمسح بطونهما Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga malamin sa Hisham ibn Urwa annahu ra'a abahu cewa Hisham ya ga mahaifinsa waye mahaifinsa urwatu bin zubair ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a ya ga mahai urwatu bin zubair kuma mun san tabi'i ne ya ga ne abin nan Aisha tare ne shi Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ita tare ne shi so a gabanta yamsahu ala al-khuffayn ya ga mahaifinsa urwa yana shafa akan khuffi وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح In إن tashi shafa akan خفي saman kawai yake shafawa baya shafa butunahuma cikin abin da yake nufi da cikin hasan zai zira ka ne cikin hufin ya ce zai shafa ai ya shafa kafar kenan abin da yake nufi da cikin kasan wato in ta shafar hufi baya shafa kasan saman kawai yake shafawa na'am na'am ba babul masai alal amal fi masai alal kufaid wato yaya aikin shafa akan ne yake ana daga cikin eh, eh, manhajin imam malik idan ya zo zai kawo babul amalu fil wudu babul amalu fil sala yaya ake yin aiki wato yaya ake aiwatar da wannan ibada to wato zai kawo mana yanda ake aiwatar da shafa akan kofi yaya za ka yi sai bai kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai kawo aikin wani daga cikin sahabbai ba sai ya kawo aikin tabi'ai urwata bin zubair tabi'i ne malami babban malami daga cikin malaman madina wanda sunna ba ta buya a gare shi to shi ga yanda yake shafa akan hukun saman kawai yake shafawa baya shafa kasa na'am حدثني عن مالك انه سال ابن شهاب عن الذنب على الكفر كيف هو؟ فادخل ابن شهاب احدى احدى يديه تحت الكفر والاخرى فوقه ثم مرهما قال يحيى قال مالك وقوله شهاد لحق ما كملت الي في ذلك الإمام مالك يكي يا تنبي ابن شهاب ما لم يفكينا محمد ابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ما لم يهديكي ما لم ما لم الإمام مالك يتنبي يشي عن المسح على الخفين كيف هو شافاء كان خفي يا يا أكي إن ذو ذنب شافاء كان خفينا يا يا ذنب فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه في سن هل ننسى قيا تركش الخف ولا شين الخف في سن هل ننسى قيا يسن يتيا كما أسمع ثم أمرهما سمن يجاس ليوبايده كاجي يا شافة سمع يا شافة كسا قال يا حيا يا حيا قال مالك ما مالك يتيه وقول ابن شهاب احب ما ma الي في fi magana nan ta ibn shihab shine abin da abin da yafi soyuwa gare ni cikin abin da naji ne yanda ake masu alal kufai imana imam malik ya ji maganganu na malamai daban-daban a cikin maganganun su ya ga magana ibn shihab zuhri ta fi soyuwa gare shi nan magana biyu kawai ya kawo maganar urwa ibn zubair da maganar ibn shihab az-zuhri babu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ake sabani imam malik yace shi a wajensa ga wanda ya fi shine ka sa hannunka kuma hannun wato na hagu zaka sa ka sanya hannun hagunka a kasan kafarka ta dama hannun dama a kasar a saman kafarka na hagu sannan sai ka ja su har zuwa na hagu har zuwa dunduniyarka na dama har zuwa inda idanun sawunka yake abu da sa imam malik ya rinjayar da wannan magana na ibn shahab saboda shafa akan hufi a matsayin alwala yake tsayawa alwala kuma ba saman kafa kawai ake wankewa ba sama da ƙasa ake wankewa saboda haka kamar wannan yadda ibn shahab ya nuna shine yanda ya dace da sifar wanke kafa a cikin alwala shine ya dace da farillar kafa a cikin alwala na urwata bin zubair kuwa ya taƙaita amma duk da taƙaitawarta shi yasa sai imam malik ya ce idan mutum ya zo shafa akan hufi sai ya shafa saman hufi kawai bai shafa kasan ba to babu komai eh, in ya tashi zai sake yin wata sallar ya shafa saman da kasa in kuma ya rama sallar a cikin lokaci to wannan mustahabbi ne wato bi ma'ana ya sake shafar ya shafa sama da kasan sa ya rama sallah a cikin lokaci amma in bai rama ba in ya kyale kafar a haka yayi daidai saboda ya tabbata daga aikin wani daga cikin malamai tabi'ai to amma wannan kaifiyar wadda ba imam malik ya zaba ba ta ta bin zubair ita tafi inganci domin ita ta dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke karatun bulughul maram duk sun san wannan hadisin hadisin Ali ibn Abi Talib a cikin Abu Dawud law kana ad-dinu bir-ra'yi لكان أدنى الخف لكان أدنى الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر على ظهر خفيه وأو رواية يمسح أعلى خفيه yace da a ce addini da ra'ayi ake yin sa ba da sunna ba ba da kwaikwayo ba ba da kwaikwayon annabi ba sallallahu alaihi wasallam ra'ayi ne addini yake to da kasan huffi shi ya fi cancanta a shafa shi bisa saman kofi domin kasa kofi shi yake taba kasa in dai ana so ne a shafa kuma shafar ta tsafta ce ta tsarki ai kaga kasan inda yake shafa kasa ne ya kamata a shafa yace to amma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa saman hufin sa bai shafa kafan ba kafan ba sallallahu alaihi wasallam kuma haka zalika hadithin Mughirah bin Shu'ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر كفيه على ظهر كفيه ناجا من زعل صلى الله عليه وسلم ينا شافا riwayar da tace manzo Allah sallallahu alaihi ya shafa saman hukunsa da kasan hukunsa ya ingantatta bace tana nan ibnu abdulbar ya kawo ta a muqaddai ɗaya daga cikin misalin ɗaliban hadisi masu ilalul hadith ɗaya daga cikin misalin alhadithul ma'lul shine wannan ne. hadisi ne wanda yake aka ruwaito shi in ka gan shi zahirinsa muttasili ne kowa ya hadu da wanda yake na samansa da shi sai aka samu wani ya zo ya bayyana cewa ɗaya daga cikinsu ga sama ɗin da ya faɗa bai haɗu da malaminsa ba cewa yi hudiftu hudiftu an fulan wane ya gaya an gaya min daga wani saboda aka kaga bai faɗi wanda ya gaya masa ba to ana samun wannan sai illar hadisin ta bayyana sau da aka ya tabbata cewa ba hadisi ne ingantacce ba da aka abin da yake ingantacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine shafa saman hufi kawai kuma wannan shine mafi inganci kuma shine mazhabar imam imam Ahmad ibn Hanbal da imam Shafi'i cewa idan mutum ya zo shafa akan hufi kawai ya shafa saman hufin haka da kuma mazhabar imam Abu Hanifa to kamar yanda zai abin da ya aka magana na shafa akan hufi shine ma wajen shafa akan safa inda mutum zai shafa akan hukiya ka zai shafa akan safa kawai da ka zo ka jika ka jika hannun naka ka shafa safa ka shafa saman hukun haka ko ka shafa safa ka jika eh, hannun naka na hagu ko na dama ko wanne ne za ka iya yi ka shafa ɗaya abin nan ya kafa in kai haka ta yi kamar yadda ya zo a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam amma babu shi kansa Imam Malik bai inkari ga wanda ya shafa kasan saman kufi din ba amma wanda ya shafa kasan kufi da shafa saman ba ba ya shafa kasa bai shafa saman ba inda muna da hali uku ne ko wanda ya shafa saman bai shafa kasan ba mun ce wannan shi ne dace da sunna wajen imam malik a mustahabbi ne in yi sallah da wannan sallah ya sake yin wata sallah amma sallarsa ta yi bai bata masa sallah wanda ya shafa sama ya shafa kasa wannan shine zabin imam malik ko to wanda ya shafa kasa bai shafa sama ba in yi sallah da wannan alwalar eh sai ya saki sai ya saki a ta wajen imam malik sai ya saki sallarsa a ta wajen imam malik sai ya saki sallarsa kasan kufi baya wadatarwa daga samansa amma shafan samar yana isa daga shafan kasar hatta a wajen imam malik rahimahullah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك za a gafarce mu tambaya ɗaya kawai zan iya ansawa yau saboda Allah ya kai mu mako mai zuwa a ƴan uwa sun ta kawo kuka cewa suna yin tambayoyi ba a amsawa to muna ba su haƙuri, kuma dukkan wanda suke tambayoyi tambayoyin nan suna nan kuma kamar yadda yanzu insha Allah za mu rinka yi daga darasi mai zuwa a za a fara amsa tambayoyin da aka yi su da suke alaƙa da darasi sannan su za a fara amsawa sannan kuma a zaƙulo daga cikin tambayoyin bashi wanda ba su da alaka da darasi su ma a rinka bin su in Allah yarda lokaci zai yi wanda yake zai zama to an amsa tambayoyin ga baki daya a wannan ka hada shi da wani sa'ad din eh, sa'ad din guda uku ne ai da akwai sa'ad shi wannan a sa'ad din ma sun fi guda uku a cikin muhajirun akwai guda biyu shahararru akwai shi sa'ad ibn sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn malik kenan shi ba dan madina bane sannan akwai sa'ad ibn khawla wanda shine ya mutu a wajen fatihu makka hmm? shine ya mutu din da shi sa'ad ya rashin lafiya yana tsammanin shine zai rasu sai zaman ba shine ya rasu din ba ɗaya sa'ad din ne to abin nan a cikin mutanen madina ma akwai sa'ad guda biyu akwai sa'ad ibn mu'az shine ya mutu ranar bani bani quraida shine sa'adul khazraji akwai kuma sa'ad ibn ubada shine sa'adul aus a ya sa'ad sa'ad al-aus kun anta nasira wa ya sa'ad sa'ad al-khazraji al-qafarisi shine guda biyu wanda ake cikin baitin da suke kawo shawahid din malabun nida ya Sa'ada sa'ad al-aus shine sa'ad ibn ubada wa ya sa'ad da sa'ad al-khazrajin shine sa'ad ibn mu'ad shine wanda ya mutu a wajen yakin banu quraiza wanda da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musulmi qumu ila sayyidikum ku tashi dan girmamawa ga shugabanku a to ba wannan sa'ad din bane na'am to za mu guda biyu mara ah, da wanda da mutumin da ya sa karatun a abin waya wanda wanda ya da karatun kuma kafin bai kamata mutum ya sa karatun alƙur'ani a cikin ringtone ɗin waya ba a illar guda ɗaya ce saboda zai iya zamantowa yana cikin banɗaki da wannan wayar tasa kuma ta yi karatun alƙur'ani ya zamanto an bugo masa karatun alƙur'ani a cikin banɗaki kuma karatun alƙur'ani bai halatta ba a yi shi a cikin banɗaki saboda yin haka rashin girmama sunan Allah maɗaukakin sarki ne kuma Allah ya ce wanda bi ya girmama alamomin Allah wannan yana daga cikin tsoron Allah wato rashin girmama alamomin Allah ba daga cikin tsoron Allah bane amma idan ya yi tattali yadda zai zamanto cewar ba zai sanya ko zai taɓa shiga da wayar tasa cikin banɗaki ba ko kuma ya sanya karatun alƙur'anin ba ya zamanto shi ne ringtone ɗin ba ya sanya shi ne don ya tsaya ya rinka sashi na sauraron karatun alƙur'ani in wayar tana da irin wannan damar to wannan babu laifi sauraron alƙur'ani ne da kuma taimako ne a kan mutum ya shagaltar da jinsa da zuciyarsa da alƙur'ani wannan yana da kyau amma in yayi da ya sanya shi a rington to a in dai zai iya kiyayewa yadda ba zai shiga cikin banɗaki da wayar ba to babu laifi shi ma a haka yadda ba zai shiga cikin banɗaki da wayar ba tunda dai illar da ni nake gani a cikin wannan shine wannan magana cewa alkur'ani bai halatta a sashi a cikin banɗaki ba wallahu ta'ala a'lam na'am shafa akan safa ya tabbata shafa akan takalmi kuwa shi wannan abin nan a shafa akan takalmi in dai ba ya zamanto wani alayin ya tabbata kama a cikin sandal da safa din da sandal din ka shafa a kai ya laifi amma shafa a cikin takalmi wanda a shafa a kan takalmi in dai ba irin takalmin sojoji ba wanda cire shi zai zamanto akwai mashakka akwai wahala a ciki mutum kamata ya cire ya shafa a kan safar tare da cewa idan mutum ya yi shafa a kai in dai akwai safa a ƙasa ba za ta yi masa inkari ba illa shafa a kan takalmi ya to babu safa a ƙasa ko kuma safar ta to ba mai kauri ba domin shi takalmi bai fitirce mahallin farilla ba saboda haka baya istiqlali da mas baya zamantowa shi kadai ya cancanta a shafa a kansa sai dai ya to taba ya zamanto in dalilin shafa a kansa jaurabin da kasa safar da kasa ita dalilin da za ka sake shafa a kansa inda shi kadai da sitirce wajen farilla ba to amma in ka shi tare da safa ya ce wajen farilla za ta iya yin shafa a kansa wallahu ta'ala alam ai shi kenan ah, sai ka tsaya ka sun kare sai dai daga cikin fage malam duniya na'am na'am shafa akan hufi ɗaya daga cikin abubuwan da suke karya ta shine ya zama cewa ka cire hufin in ka cire shi kuma ka mayar da shi ba bayan ka yi tsarki ka mayar da shi a bayan alwala bayan a lokacin da ka mayar da shi baka da alwala to nan ba za ta shafa ba kamar yadda yake wabi yadda imam malik ya faɗa mutum ne yana da alwala ya sanya hufinsa sai alwalar ta karye sannan ya cire hufin bayan alwalar ta karye to ko da daga baya ya zo ya sanya hukuncin ba zai shafa a kai ba shi yasa da sharaɗin ya zama to lokacin da ka sanya hufin kana da alwala to kuma shafar a kansa ba za ta karye ba sai idan ka cire shi ka sake mai da shi alhali lokacin da ka mai da shi ba ka da alwala amma idan yana jikinka za ta iya ishe ka sai ka cire shi kuma da alwalarka alwalar ba ta karye ba sannan ka sake mai da shi da alwalarka alwalar ba ta kare ba sai ka ci gaba da shafa kuma yayin da ka zo ka yayin da ka cire shi din ka sake mai da shi to lissafin naka na iyakancewa na iyakancewar lokacin ya fara daga lokacin da ka sake shafar ne akan wannan alal misali ka sanya hufinka da da sallah asuba sai ka zo kai sallar walaha kai shafa akan hufi saboda haka kaga kana da damar yin shafa akan hufi har ka gari lokacin walaha so sai ka cire hufin naka saboda zafi da azahar ta yi alwalarka ba ta karye ba sai ka sake mayar da hufinka ka ci gaba da alwalarka din tana nan sai da la'asar kuma ka sauma shafa kan hufi to a lokacin nan ruhsarka tana nan har zuwa la'asar din gobe don daga lokacin da ka fara shafa bayan ka sanya hufi daga lokacin ne ake lissafi ko ba za ka duba wai tsarkin farko da kai ka sanya hufin ba a a sanya hufin yayi ya zaman to ka sanya shi lokacin kana da alwala an fahimta hmm, babu laifi dan ya kashe karatun alkur'ani kafin ya kai aya babu wani laifi babu laifi Eh, text din alkur'ani in dai ka eh, eh, wai a cikin alkur'ani a cikin a cikin wayar an saka alkur'ani ai alkur'anin ba a bayyane yake ba ba kuma zaka je ka sa ta bane a dan abu da yasa illar rashin shiga ban daki da alkur'ani ya zaman to ya fada cikin najasa ya zaman to ya fada cikin najasa in ka killace shi yadda yake ba zai fada cikin najasa ba babu laifi dan ka shiga da shi a cikin ban daki illar da dan kai kai fada cikin najisa ne saboda haka dan yana ballantana kuma yana cikin waya wanda yake ita wayar ai ba alqur'anin bace amma ta kunshi alqur'anin a ciki babu laifi yana kana cikin aljihunka akwai alqur'ani a ciki cikin bandaki domin ba za ta fada ko da ta fada ko ita din ce ko ita din ce ta fada cikin najasar ba alqur'anin ne ya fada ba daga baki ɗaya ma alkur'ani tafiya abin nan signal ne na abin nan na lantarki gabaki ɗaya bacewa zai yi ba zai bayyana ba kamar na takarda ba wanda yake yana nan ba abin da zai kau da shi sai dai idan an kona shi ko an wanke shi na subhanaka allahumma wa ta'ala hmm. a ah, koma ba na zamani ɗin ba koma wani na zamani hmm. yana kana nufi kamar ana ce ba ta yi hmm. shiga da shi ko kuma zai shiga to kama yanzu wajen aka sa abin nan a tsara da sauran ba da abin nan abin zama ana rukewa da sauran mm. in dai wato aiko shi din ma ka san idan mutum ya je da alkur'ani zai iya zamantowa kan cewa ya zame ya fada cikin shakka to saboda gudun wannan shi sa aka sai a shiga da alkur'ani amma in kamar alal misali yana cikin tufa a ɗaure yadda yake ba zai iya faɗawa babu aibi alifi bane shiga da shi cikin masallaci kamar yadda malamai suka ce to tambaya ce ta karshe ki sai dai inda ba zai iya sallah ba kawai wato in yana tambaya mutum ya yi wankan janaba san daga baya ya yi wankan sabulu zai iya yin sallah da wannan wanka na janaba da ya yi zai iya yi matsawar yayin da yake wankan sabulu din bai ba ta kare ba bai taba gabansa da yan yatsunsa ba ko da cikin hannunsa in ya yi shi sa wata aka tambaya Abdullahi ibn Umar mukan ganka ka shiga kai wanka sannan idan ka fito ka yi sallah sai kai alwala me yasa wankan naka bai wadatar bare daga alwalar sai ce wani lokaci ina yin wanka din sai ya zamanto na taba al'aurata da hannuna shi yasa nake sake alwalar inda fito daga wanka amma in baka taba al'aurar ka ba alwalar tana nan saboda haka wankan ma yana nan zaka iya yin sallar ka da wannan wanka da kai na farko صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك eh gobe akwai karatu na ɗalibai da muke yi insha Allah